jihar kanan dabo akwai wani katafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global synergy motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban kan titin naital training center a kanan dabo nigeria domin kasuwanci sai ku kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta Alamin Sokoto TV, to barka kowa da warhaka da wannan lokaci. Da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya. Shirin 'yan mazan jiya shiri ne da kan tattauna da tsahin 'yan dambe ko makaɗa ko 'yan kallo wani lokaci muna yin bibiya akan abin da ya shafi tarihi ko mai sharhi akan wani maudu'i. Yau muna cikin garin Kano sannan muna tare da wani shahararren ɗan wasa wanda shi ma ya ba da tashi gudunmawa sosai lokacin da yana fafatawa a harkar dambe. Amma Hausawa sun ce waƙa daga bakin mai ita tafi daɗi tare da wa muke. Sani Yaron Mamman. muna tare da sani yaron mamman sai ka daga da kyau sani a ga kaina yauwa hmm. muna tare da sani yaron mamman raba gardama kada kuma ta alhaji ibrahim kurfi gargashin jagorancin kamfanin kata forest global synergy a nan kamfanin muke gabatar muku da wannan shiri a daidai wannan lokaci sani yaron mamman ga kiyasi ko kahin ma mu je nan mi a takaitaccen tarihin kai dan wace jiha ne kai dan wace local government ne ni hmm. ɗan Kano ne. Na'am. Sannan kuma ina da local government. Kana da local government. Eh. Ga kiyasin shekaru za ka kai shekara nawa yanzu? A kurna Asabe. Kurna Asabe eh. eh a kiyasin shekaru gaskiya yanzu hmm. a babu babu zan samu hamsin da biyar. Shekara hamsin da biyar sani. Sababi. Dambe kamar yadda ni saba tambaye kowa kai ma haka zan tambaye ka. Eh. Wasu gadon dambe son kai. Wasu shige ne. Wasu bata musu rai ake su yi. wasu sha'awa kawai kake kai su kuma su buga dambe kuma su yi nasara kai a naka bangare ya an kai ka samu kanka cikin harkar dambe to ni mm. gaskiya mm. ta yadda na yi na shiga dambe yan mm. dambe a unguwanmu suke sauka nan kurna asabi a nan kurna asabi na'am kuma suna zuwa wajen ƙungiyar dambe hmm. mai farar gira hmm. Allah ya ji rai. Amin ya rabi. A nan gidansa yake to shi ne yake sauke 'yan dambe. Hmm. Tun kan lokacin su ɗan mai waina su ado ɗan kore su kure su arnan ɓalli duk ni na taso ina ƙarami na ga suna zuwa nan kurna. Na'am. Lokacin suna dambe ko kawai dai suna dambe. Na'am. Har ta kai ga lokacin Muhammadu Rabu Gardama dan sanyin na mamman dan sanyin na mai gidana kenan. Mm. To ni gaskiya ta sanadin mamman na shiga dambe. Shi mamman Rabu Gardama. Eh, kawai jin nan ina son shi kawai. Kuma ba wani abu bane ya sa ni mm. har na ga mamman. Mm. Ina ni ka san ni uwata tana so ya kose. To ni da dan mai kose ma na fara dambe, bari ka dan mai kosai eh sani dan mai kosai sani dan mai kosai la ilaha illallah eh to ganin da hmm. mamman ya ganni hmm. ai ya ga yana sona hmm. na zama yaron mamman saboda eh saboda duk a lokacin a yan arewa dai babu wani mai dambo da yake kafa kamar ni kuma he mamman shi yayi shi sha'awata kuma a lokacin ya ga ai yaron nan zai yi kokari ainihin a ce ma yaron mamma eh. wa ya baka sunan kai ka ba kanka ko mamma ya baka ko makaɗi ko yan kallo ni mamman ne fara hmm. cewa wannan ai yaro na ne dan mai kosai ya bari da da dan mai kosai ake kira na gane sai ce a daina kiran ka daina kira na dan mai kosai a dinga kira na yaron shi kawai sani yaron mamman eh har aka mun kiɗa sani yaron mamman baka ki mai karya gada dole wanda usaini ya mutu Na'am. Eh Usaini Usaini kenan? Sarki Usaini wannan tsoho. Wannan gaskiya ne eh, haka yake. Shi ya raɗa wannan eh, sunan. Ainihi da waka fara dambe. Ainihi mm. da wanda muka fara dambe gaskiya ya rasu. Mm. Ana ce mai wani yaro eh, bahagon bahagon bahagon eh, Dancana? ba bahagon Dancana ba da bahagon Dancana muka fara dambe ba wani yaro ne bahagon idi bahagon idi eh, eh. a kudu suna yara su ma na'am to da shi muka fara dambe bahago ne hmm. kuma da muka yi damban dambe na na farko na buge shi na'am da kafa ma na ɗauke shi na'am ainihin eh, ita kafar da hake yi sani mu hmm. koma misali kana wata wasa ne ta irin wannan abu ko kuma a fara dambe eh. kafin in fara dambe dama muna mm. zuwa taekwondo a nan kurna eh, gobara primary school wannan ta kurna mm. mun yi mun je za mu fita bayan gari mm. akwai wasu wanda suke training na chinese to ni nan nake zuwa a nan na koya kafin ma in fara dambe nan ka koyi wannan harbe harbe harben nan da me da wannan duk wani wasa da nake da wani mi duk anan na koya lokacin da zaka shigo dambe eh. misali baka fuskanci kalubale daga gida ba ko yi kokarin hana ka ko wani abu da yake ba gado kai ba tunda ba dan gurma da hake ba wallahi ya faru me ya faru abin da ya faru mm. tun ina kin tun bana so a san ina dambe mm. a gida har ta kai ga hmm. an hana ni ma zuwa gidan yan dambe hmm. in na ɗau talla kuma ba za a hana ni ba tun da talla hmm. nake ɗauka dole ce ji eh, ta yawo ce dole ne na ji yawwa don haka an hana ni na ƙi hannuwa in ma an taso daga gidan dambe ina wajen kai ta sanadina an sha aje gidan mai farar gira hmm. mahaifina ya ɗauko mota yan sanda wallahi ya je sai an kama su su kungiyar damben su yan damben da muke tare da su saboda duk da mota za a zo saboda ba a so ni dai in yi damben wallahi babana ya sha zuwa ya kama su yan sanda a tafi dala shi. to ƙarshen ya an kai sun ka aminta kai damben Eh, ko kuma mm. cikin ba su haka nan dai kai ta yi dai haka sun ka kyale ta har dai ta mm. kai ga lokacin da babata da babana suka ce to wannan abu tunda na makale dole kuma da mamman muka je dai sanadi muka mm. je gaban sai ce kai zo mu je wajen iyayen nan naka muka je ya ce to wannan yaro dai dan bannan da ya sa kansa ba sata ba ne tunda ba sata ba ne kuwa hmm. ai abun so ne ku ku ji daɗi hmm. ku bar shi ya yi. Tunda harka zalunta eh, ce. Tunda harka ce ba ta wani abun kunya da yake yi ba ko wani hmm. ne. Ko ba haka ba ne. Ba ta wani abun kunya ba ne. Don haka ku bar shi ya yi. Haka. Eh, kuma daga nan ni daga nan a gida ne ban ƙara jin wani matsi ba matsi daga gida a ce maka ka bari ba an bari ba gaskiya ne kowa akwai da sanadi da dalilin da suna ne zai hita a sanda zamane a matsayi ne na dan wasan dambe misali eh. ko ka yi wani kisa ko kuma wani a faru ya faru gidan dambe a sanda cewa kai zarumi ne eh. ya an kai zarumta ka ta hita wani dambe ne ya fara hidda zarumta ka jarin tana akan bahagon dan cana ne eh me ya faru abin da ya faru bahagon dan cana hmm. dama kan fara dambe mun taɓa faɗa da shi faɗa na waje wannan? faɗa na waje a gun caca yana dambe kai baka dambe bana dambe a gun caca mm. muka yi faɗa da shi muka yi kace-kace da shi na gaya ma yadda ya ɗau na gashi a kaina na ɗau na suya a kansa na ce to tun da wannan gayan har yana ganin kai ta sanadinsa ma na shiga dambe kan wannan abun da ya mun Sai ka ce sai ka shiga dambe sai na shiga dambe nan gayya eh dambe na shi kuma Allah da ikonsa hmm. sai gashi kuma saboda shi yawo gare shi lokacin hmm. da na shiga baya nan hmm. yana dawowa ya ganna a damba ina ganin sa kuma na ji wani daɗi yana tubewa na gaya ma na ce da wa Allah ya haɗa mu ba da shi ba muka yi damban na gaya ma kafan ma da yake takama da ita aka gani na yaga mai tuna a kafar kai da kafa ma nake buge ba, hago dai bari dai in gaya ma shi ka ga wannan damben ka buge shi ko dai kun dai burge yan kallo na buge shi ai daga nan kawai hmm. daga nan duk a yara a arewa hmm. wallahi ba kaman yara sa'anni na dai hmm. babu kaman ni wallahi ga ga ga background na taekwondo da eh, kake da shi kuma ga kuma horon dambe kana samu kuma ga horon dambe kuma a 'yan damban mm. sai na haɗu da wanda kuma duk arewan ba kamar sa ne mamman raba gardama ne mamman to in an ka ce yaron mamman sani eh. to wani lissahi ne mai yawa akwai su dan buga yaron mamman mm. sani yaron mamman yawo katsina hmm. ali kwarin ganuwa hmm. dan tagaye dogo eh, ga sunan su bazan fara su isa mugun kari su isa mugun su auda lamma su auda arni eh ta gane shi eh ina da hoton shi ma za yi eh. su goburi, su shagon aikau su shagon aikau yawa kai aka kai su bala bala yaro ana cewa bala yaro mamma su go wa'annan duk daga baya ne na gaya ma eh. daga baya ne wa'annan ainihi ko da ka hada da shi bai da yaro ko guda ainihi yana da su ne yaran da ka lissafo su alaran madan buga da eh, sauransu amma ba wanda ake kira da sunansa mm. in ba ni ba kuma na'am to kamar ka fuskanci kalubale wanda ya daɗe tare da su yau ga ka kuma ka bullo mm. babu wanda za a ce ki har da su ministan tsaro suna ciki aiko na mai ango ba eh to kawai sai a ce ga wani shine sani yaron mamman ka dauki eh. sunan mamman ka kan eh, kowa baka fuskanci kalubale cikin yan dambe wallahi na fuskanta saboda Eh. ai suna mai angon ma mm. ai suna dabi da mamman a fakaice mm-hmm. kamar yaya yaro kamar eh. ai a arewanmu tun da shi ne leader sai suna ganin kamar bai isa ba su wa suna ganin inda ya dambe suna yi su hita eh su fita mm. ko baka gane ba na fahimce ka sosai yauwa irin su wannan ga nan da suna su dai su audu lamman dai su dai ga sanan duka dai na'am yawa irin su na mai angon hmm. irin su isa mugun kari hmm. irin su eh, shagon aikau hmm. eh ka gani eh, kafin haɗu da mamman su sun daɗe da mamman wannan gaskiya ne yawa tu amma babu wanda ya fito da sunan mamman sai kai sai ni duk cikinsu yaran mamman ba wanda ake kira da wani yaran mamman ai ko su amini yaron mamman hmm. su roget yaron mamman su shukura yaron mamman to ai roget ba wai yi da mamman ba shi roget din shi ta sanadina ne ake mai wannan ake ce mai yaron mamma ake ce mai yaron mamma shi oke roget yaron sani yaron mamma yaron yawwa na to da kuma ana yi mun kidan da eh zan hau na mamman eh. ai tun da ma yaro na ne dole a mai kiɗa dole dole a mai kiɗi kuma kuma kaga dole ya hau eh, ko ba haka ba gaskiya ne gaskiya ne ai shi roge ba ya waye da mamman ba mm. kila ko da ƙarshen roge ta kawo mamman ko da mamman yau ya gama dambama baya dambama ko lokacin da roge ya fara dambama mamman ya daina dambama wato ba ma roget yaron mamma yake ba roget yaron sani yaron mamma to sani mu koma kan abokan wasarka tunda mun ji yadda gugurmaya da kuma yadda ka samu sunan da wannan komi ainihin ina tashin ka ya fara hita inda za a cike ce ka dan rike gari ka buga ka bugewa ne ka bugewa ne ka bugewa ne to ka san da haka sunan mutum ka hita ila ya buga nan ya sake tsallaka ya gaba da sauransu to tun dai da na fara dambe dai a mm. nan Kano mm. ina yaro na'am sunana a yara ka san ko da ne suna ba hmm. zai ɗaukaka ba tun da ban girma ba. Tunda baka girma ba wannan gaskiya ne. Hmm. To a lokacin da hmm. na shiga damban ni dama mai jiki ne haka kaba kaba ina yaran. To muna tafiya Kaduna da shi. Shi mamman. Na'am. Ya ɗauke ni muka tafi Kaduna. To daga Kaduna nan na fara horuwa na fara girma. bugu ka sa mutum ya horu wallahi da duka yana sa mutum ya buɗe eh to suwa ne kake takon saka da surin da suwa ne kake dambe lokacin nan a lokacin eh a Kaduna ko kuma eh, da muka tafi Lagos a Kaduna kace sunan ya fara hita ko a Kaduna eh kafin in je Lagos amma inda suna na ya fita na zama popular hmm. a Lagos muhara da Kaduna suwaye abokan damben ka a nan Kaduna Kaduna hmm. kaga a lokacin bahagon ɗan cana eh. na ɗaya na'am sai akwai wani da ake ce mai alhaji mhm. alhaji alhaji yawwa na'am na biyu mm. akwai wani bahagon eh, bahagon kasuwan magani bahagon kasuwan magani eh akwai wani ah, akwai wani kasuwa a Kaduna eh. kasuwan magani shi dan garin ne dan garin ne shi kake eh. bahagon kasuwa yawa bahagon kasuwan magani shi ake kiransa to su ne kake ta bugewa to su ne nake mm. eh saboda ni dai wani hagun hagun a lokacin ni na fi iya ma damba da bahago me yasa saboda ai da bahago na fara dambe gaskiya ne tun daga nan sai ka ɗauki ya samu experience daga Kano eh mm. kuma na samu experience Mm. Tun da ni in dai hago ne wallahi baya ban wuya a dambe. In ka ga ya buge ni kuma ta zo ne wallahi. Ta zo babu yadda za a yi. Saboda hago he na ɗaura mai kafa ma sannan in cake shi da hannu. Da kafa nake su fara naka sashi tukuna. To, sannan sumar da shi yawwa. Da ka tsallaka sai ka je Lagos inda eh. sunanka kake yawwa inda ka gani na zama na rike fili. To tun da Lagos ga wannan lokaci duk wani ta dan tashi dan dambe da yake son suna ya ne ta can yake zuwa. Can yake zuwa. In zaka bugi mutane ka yi suna manya ne zaka buga. Yawwa an baka je Lagos ba. Yawwa. To sai dai a nan arewa wanda suka san ka sun san ka amma daga can in kai ka zama wani. Hmm. To kowa a nan arewa ya san waye. lokacin kenan damben kudawa ne da arewa da arewa babu gurin da ba a ware ba gaskiya to muhara da kudawan da eh. suwa da suwa ne kai kakkasa can Yawwa, kai hita kaga dai akwai wada hadeja wada hadeja bahago bahago mm, kan ka soke yake ba a ganin ka sani Yawwa akwai wada hadeja eh wada hadeja eh na farko eh sannan kuma akwai sula ɗan gidan mai jojo marigayi Allah ji kan amin ya rabbi sula ɗan gidan mai akwai sulan buka akwai lambuka eh yan lafiyan nan ba mm. akwai kalla kallamu kallamu dan gidan wada eh yawwa mm. akwai su haruna gaza akwai haruna gaza akwai su mojan na hantsi akwai mojo mojan na hantsi eh mm. ana ce mai bojo wani mm. dai eh, wanda dai ya san su dai ya eh, san su bojo dan gidan na hantsi Na dan gidan na hantsi na'am yawwa babu mai kudi na ciki hawa waye san babu mai kudi ma zai zo akwai daga akwai daga na'am akwai daga a lokacin na'am tunda a lokacin ni da na taso na ga eh zan iya damba da shi kuma muka yi damba da shi to mu fara da guda guda cikin su eh. ka kashe kallon mu ko ya kashe ka kallon mu na kashe shi ya kashe ni kisa nawa kawa kallon mu kallon mu ina gana mai kisa ɗaiɗaiɗai zai kai kamar biyar ko shida kallon mu wada kallon mu wada kisa biyar ko shida ko shida kai nawa ya maka ni kallon mu zai mun kamar kisa biyu ko uku na'am eh. ka yi damba da lambuka ya yi damba da lambuka amma gaskiya lambuka mm. duk damban da muke da shi ban mm. taɓa buge shi ba amma shi akwai lokacin da mm. ni tun da nake damba ma ba wanda ya taɓa min kisa kamar na lambuka yayi ma wallahi ni ban san ma an buge ni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda muke dambe ai magana gaskiya ce ni ba ƙarya ai gaskiya ne ba wani ƙarya ne a guri na ban taba buge lambuka ba kuma har yayi ba dambe to akwai sanin kalla kayi da shi sanin kalla mun zo zami dan ba eh. da shi mm. sila ɗan gidan mai jojo ai ka san sanadin mm. wani wani abu yake faruwa sila ina ba shi girma mm. su sa'adu wannan kiwon nama ai eh. duk abu duk sa'anin sila ne ɗan gidan mai jojo wannan gaskiya ne kwarai da gaske ina ba shi girman su amma da ya gana kama sanin kalla tun da sanin kalla yana damba da mamma mm. ni kuma na ga zan iya damba da sanin kalla na kama shi kawai sila ya zo kawai dama ya sa zaransa mun taka da sanin kalla kawai ya zo ya shiga tsakiya ya ce ai ina sai dai a yi da shi hmm. a nan kawai na ji wani iri a jikina na ce a to ai ni dama ba tsoron shi nake ba tsoron shi da hake ba ballantana a ce ka kyale shi saboda ba shi hmm. na ce kawai tun da ina lokaci a lokacin na ce bismillah kuma wallahi a wannan damben da na bashi kunya da na buge shi wallahi duk kafarsa na nuna mai bai iya ba ya nemi fansa ya nema na ƙara mai kisa biyu kawai kisa biyu har ya koma kuma bai dau fansa ko ɗaya ba wallahi kai daga nan ma bai ƙara kama ni damba ba shi haruna kaza boye haruna kaza na buge shi